This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Murtala Faruk Saginna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A cikin shirin na safiyar yau Litinin goma sha shida ga watan Disamba na shekarar dubu biyu da ashirin da hudu. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. isra'ila ta ce za ta rufe ofishin jakadancin ta da ke kasar ireland a daidai lokacin da dangantaka ke kara tsami game da yakin gaza shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya ce zai baiwa kasar syria tallafin hatsi da sauran kayan amfanin gona mako guda bayan faduwar gwamnatin abokin moscow shugaba bashar al-assad majalisar ɗinkin duniya za ta kafa wani kwamitin ƙwararru na ƙasar libya domin dora ƙasar kan turbar babban zaɓe da aka daɗe ana jira kanin labaran kenan A cikin shirin namu na yanzu, kungiyar ECOWAS ta ba da sanarwar yanke shawarar sanya wa'adin watanni shida a matsayin wa'adin wucin gadi ga kasashen gwamnatin sojin Nijar da Mali da Burkina Faso. Mu yanzu duk ba a kai ga wannan ba. Mu ba yanzu maganar cewa kan masu fita daga ECOWAS ake cewa mu sun ba da izini yan kasashen ECOWAS za su iya dinga shiga su. amma ba su yi maganan kaya ba wanda kuma kaga cinikayyar nan shine ya fi damun mutanen mu ba. sannan wasu 'yan nijar sun yi tsokaci game da amincewa da ficewar kasashen mali burkina faso da nijar daga ecowas bayan ba su wa'adin watanni shida da kungiyar ta yi kamar yadda aka saba yau ma muna tafar da shirin ciki da gaskiya da masu magana kan ce wuka ba ta huda shi tare da sarfila hashim gumel amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Isra'ila ta ce za ta rufe ofishin jakadancin ta da ke kasar Ireland a daidai lokacin da dangantaka ke kara tsami game da yakin Gaza inda jami'an kiwon lafiya na Falasdinu suka ce sabbin hare-hare ta sama da Isra'ila ta kai sun yi musabbabin kashe mutane sama da talatin ciki har da kananan yara. matakin da isra'ila ta dauka na rufe ofishin jakadancinta ya zo ne a matsayin martani ga abin da ministan harkokin wajen isra'ilar ya bayyana a matsayin tsare-tsaren kasar ireland na kin jinin isra'ila tun da farko ireland ta sanar da cewa za ta amince da wanzuwar kasar palestinu kuma a makon da ya gabata majalisar ministocin ireland ta yanke shawarar tsoma baki a hukumance a shari'ar da kasar afirka ta kudu ta gurfanar da isra'ila a kotun kasa da ƙasa wacce ke zargin isra'ila da aikata kisan kiyashi a gaza adadin yawan falasdinawa da suka mutu a yakin ya kusan kaiwa dubu arba'in da biyar. shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya sanar a jiya lahadi cewa zai baiwa kasar syria hatsi da sauran kayan amfanin gona a matsayin tallafin jin kai mako guda bayan faduwar gwamnatin abokin moscow shugaba bashar al-assad a cikin jawabinsa na yau da kullum zelensky ya ce a yanzu za mu iya taimakawa 'yan kasar siriya da alkama da garin fulawa da kuma mai kayayyakinmu da ake amfani da su a duniya don tabbatar da wadatar abinci a cewarsa waɗannan kayayyakin da za a iya kaiwa za su kasance wani bangare na shirin tallafin hatsin ukraine wanda aka kaddamar a shekara ta 2022 don samar da agajin abinci ga ƙasashe masu fama da talauci ko da a lokacin yaƙi ukraine wadda ɗaya ce daga cikin manyan masu samar da hatsi a duniya ta rike matsayinta na noma ɗimbin abinci kuma duk da barazanar da moscow ta yi na harbe jiragen ruwa da ke tafiya a tekun bahar aswad kiev ta tsara wata kafa don fitar da kayayyakin amfanin gona tun daga lokacin bazara ta shekara ta 2023 kafar yada labaran kasar koriya ta arewa ta kcna ta ba da rahoto a yau litinin kan yadda majalisar dokokin koriya ta kudu ta amince da kuri'ar tsige shugaba yun suk yol a ranar asabar majalisar dokokin koriya ta kudu a ƙarƙashin jagorancin 'yan adawa ta tsige yun a karo na biyu saboda yunkurin da ya yi na kafa dokar soji lamarin da ya girgiza al'ummar ƙasar kcna ta ba da rahoto karon farko a ranar 11 ga watan disamba kan rikicin dokar sojin ta koriya ta kudu wanda ya barke a ranar 3 ga watan disamba a yau litinin kafar yada labaran ta kcna bata ba da cikakken bayani sosai ba. amma ta bayyana kalaman na yun da aka watsa a gidan talabijin a ranar 12 ga watan disamba tare da bayyana taron gangamin da aka yi a gaban majalisar dokokin koriya ta kudu na bukatar a tsige yun bayan da aka kada kuri'ar tsige shi a ranar asabar mukaddashin ministan tsaron koriya ta kudu kim seon ho ya yi kira ga sojoji da su ci gaba da yin shiri tare da umartar jami'an kwamandojin soji da su yi aiki cikin gaggawa don daidaita al'amuran dakarunsu. Gaba kaɗan a cikin shirin Murtala Faruk Sanyin na zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. A babban taron da ta gudanar karo na 66 a birnin Abuja na Najeriya, ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen yammacin nahiyar Afirka ECOWAS ta tattauna batutuwa da dama a cikin ajandarta. Inda ta amince da shirin ficewar ƙasashe uku da ke ƙarƙashin mulkin soji bayan kusan shekara guda ana tattaunawa Majalisar kuma ta yanke shawarar sanya wa'adin watanni shida a matsayin wa'adin wucin gadi tare da buɗe kofofin ECOWAS ga ƙasashen uku a cewar shugaban hukumar Umar Taure. Bayan da gwamnatin sojin ta Nijar da Mali da Burkina Faso suka sanar da cewa sun yanke shawarar ficewa daga ƙungiyar. A tattaunawar su da wakilinmu Umar Faruk Musa, masanin al'amura ya ce, akwai abubuwa da dama da suka shafi kiyayewa da lafiya akwai zancen cinikayya da cire haraji na kaya da ake safaransu a cikin yankin ecowas akwai zancen cire haraji na tikitin jirgin sama don ya sauki domin an duba an ga cewa harajin tikitin jirgin sama a yankin ecowas yana da yawa wanda yana hana mutane iya tafiya akwai batun bututu wanda zai dau iskar gas daga najeriya ya bi ta duk wannan kasashen da ke tsakanin najeriya da morocco kaga duk kasashen yankin da ke cikin ecowas kenan to duk akwai irin wannan abubuwan sannan kuma bugu da ƙari akwai zancen kasashe guda uku wato burkina faso da mali da Niger da suka ba da notis cewa za su fita daga ƙungiyar ecowas wa'adin ya kusa cika karshen watan farko da shekara mai zuwa wato watan janairu kenan a nan kuma su shugabannin kasashe sun yanke hukunci cewa bisa ga dokar ecowas wanda duk kasashen suka sa hannu akai suka amince da shi dama dokar ta ce idan ka ba da notis za a baka shekara daya bayan shekara dayan kuma sai a ɗau wata shida a shishirya yadda ƙasar da ta ba da notice za ta fita saboda haka su wannan ƙasashe uku sun ba da notice na shekara ɗaya shekara ta kusa cika bayan wannan duk da haka shi shugaba bala ahmed tinubu ya ce a ci gaba da kokarin yadda za a yi bikon su zauna. To wani abin da jama'a za su sani shine ya za a yi da matsalolin tsaron nan a tunkare su ba tare da kungiyar ECOWAS ba a ɗaiɗaikun ƙasashe ne za a yi wani matsayi ko kowace hikima Najeriya da sauran ƙasashen za su yi tun da dukkan su suna hama da matsalolin tsaro. A ita ECOWAS kaga ko a yanzu shawarwarin da aka yanke ai akwai sojoji da aka yi karo-karo aka kafa akwai na ECOWAS wanda yanzu ana shirin kuma za a ba su kuɗaɗe shugaban kasa ya ba da izini an faɗi adadin kuɗaɗen ma da aka biya kuɗi da an same su da ba aiki ko da suna cikin ECOWAS ko basa cikin ECOWAS za a dinga ba su gudunmuwa na sojoji na taimako. An ce su wannan kasashen uku sun nemi haɗin kai ko zai yiwu a bar 'ya'yan kasashen su su yi tafiye-tafiye cikin kasashen Afirka ta yamma ba tare da visa ba? To ba mu gani ba a rubuce har yanzu ka san irin wannan abin za a yi tsakanin kasashe sai a an rubuta saboda haka ni dai na san a ma'aikata ta bamu samu irin wannan takarda ba ba rubutu wani ba amma na ji labarin cewa sanarwar da suka fitar ya yi maganan 'yan ƙasa su dinga shiga ƙasashensu amma ba a yi maganan 'yan kasashen ecowas za su iya cinikayya da ɗiban kaya a motocin su dinga shiga kasashen su. amma yana yawa ku ba da izini mutane su shigo ba tare da takardu ko visa mu yanzu duk ba a kai ga wannan ba mu fa yanzu maganan cewa kan masu fita daga yan ake ni labarin da na ji da ake ta yayatawa a gabobin watsa labarai shine sun fitar da sanarwa cewa su sun ba da izini yan kasashen ecowas za su iya dinga shiga kasarsu amma ba su yi maganan kaya ba wanda kuma kaga cinikayyar nan shine ya fi damun mutanen mu umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria a gaida umar faruk musa yanzu kuma ga karashen labaran duniya ofishin jakadancin qatar a siriya zai koma aiki a gobe talata kamar yadda gwamnatin kasar ta yankin gov ta sanar a jiya lahadi yayin da jami'an diplomasiyar ta suka ziyarci kasar tare da ganawa da gwamnatin riƙon kwarya bayan hamɓarar da gwamnatin bashar al-assad haka kuma katar ɗin ta naɗa khalifa abdullah al-mahmud al-sharif a zaman sabon shugaban ofishin jakadancin ta na siriya doha ta rufe ofishin jakadancin ta damascus tare da kirayen jakadan ta watan yulin shekara ta 2011 a farkon boren adawa da aka yi wa gwamnatin assad wanda ya rikide zuwa yakin basasa ba kamar sauran kasashen larabawa ba qatar bata ta taba maido da hulɗar diplomasiyya da siriya ƙarƙashin mulkin assad ba wanda boren 'yan tawaye na tsawon kwanaki goma sha ɗaya da ya mamaye manyan biranen ƙasar sannan kuma da babban birnin damascus ya hamɓarar da gwamnatinsa. doha ta ce komawar dangantakar bayan shekaru goma sha uku alama ce ta matsayin aƙidar ƙasar qatar kan juyin juya halin al'ummar ƙasar syria da kuma yin watsi da dukkan manufofin danniya na gwamnatin assad majalisar ɗinkin duniya za ta kafa wani kwamitin ƙwararru na ƙasar libya domin warware batutuwan da ke cike da cece kuce tare da ɗora ƙasar kan turbar babban zaɓe da aka daɗe ana jira kamar yadda mukaddashin shugabar tawagar majalisar ɗinkin duniya a libya ta faɗa a jiya lahadi tsare-tsaren siyasa na warware rikicin libya na fiye da shekaru goma sun tsaya cak tun bayan wargajewar zaben da aka shirya gudanarwa a watan disamban shekara ta 2021 a daidai lokacin da ake takaddama kan cancantar manyan 'yan takara mukaddashin shugaban tawagar majalisar ɗinkin duniya stephanie kore ta faɗa a cikin wata sanarwa ta bidiyo cewa sabon kwamitin kwararru na libya zai nemo hanyoyin shawo kan matsalolin da suka kunno kai a cikin dokokin zaɓe an kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa a ƙarƙashin jagorancin prime minister abdulhamid aldeba ta hanyar tsarin da majalisar ɗinkin duniya ta marawa baya a shekara ta 2021 amma kuma majalisar dokokin ƙasar a yanzu bata amince da halaccin gwamnatin ba deba ya sha alwashin ba zai miƙa mulki ga sabuwar gwamnati ba ba tare da an gudanar da zaɓe ba. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Toma Dalla bayan amincewa da ficewar kasashen mali burkina faso da niger daga kungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ecowas wasu 'yan niger sun yi tsokaci game da wa'adin watanni shida da kungiyar ta baiwa kasashen wakilin murya amurka haruna mamman bako ya jiyo mana ra'ayoyinsu alhaji bello musa birnin kwanne jamhuriyar nijar dukkan sulhu ka san alheri na wannan al'amari da suke yi na tattako su waɗanga shugabannin mu guda uku waɗanda sun kace sun yi ta ecos to shine muke son shugabannin ecos su ma su yi wannan tattako shi dukkan abinda. lalama tun harko ba ta yi ba to tsanani ba zai yin shi ba shi yasa tun harkon al'amari da an ka tsananta su ko sun ka nuna ba za su ma dawo ba amma wagga maganar da sun kai kwanakin nan inda Allah hukumci tun farkon shekarar nan wannan maganar sun kai da ba a warewa in Allah so da za a sasunta kuma a ta irin wada an kasa ba amma yanzu tunda su sun jaye kuma sun yi nuna talakan kasashen duk ba za ba wani matsala ba kenan kawai a ta da ita haka nan magana a ce a dawo kuma wannan bahoran shi ya ce sitrotar ga lokaci ya riga ya kare suna na hajja umma ali president ta mata nan kwanni in an ka ce ana tattaunawa in an ci za a rika busawa ba a ce in an ci ce za a riƙe gingingin duk yadda an kai abokin ta tahiya daɗi gare ko ka waiwayo kana hira ko shi ne maka magana kana jin daɗi amma matsala a ce gaba ɗaya kwata-kwata in an ka fara abu ba a barin shi ba alheri ba ne wannan duk abin da an ka soma in aka baka hankuri aka ce kai hankuri yau aka ce kai hankuri gobe ya kamata kai ma da kanka kai hakuri dan adam aziji na kowa na nashi kuskure amma kuma sai a haɗu a tattauna a zamna a san inda bakin zaren yake a shayo shi a ɗumki shi su abin da ya rage gare su su koma dan duk duniya in baka shi magana magana wani ba za ka ta wani kuma duk in an ka ce maka kai ka tai kai sulhu kai kokari kai sulhu saboda sulhu shi na da lada su su yi kokari su koma su zo su tattauna da su a yi sulhun nan musa karfi ka sai mutum yana son mata ta dan ta ta ko ta tashi ta bar shi to shi na iya tahiya bisa ga lallabinta sai dai in ya ga kamar abun bai yiwa armen su ya kare da shi da ita ka sai inda an kai kamar harami ga armi mu ga namu gani sai in mace kuma ta ta yi wani armi kenan abun da ka gani suka riga suka ce sun yi to ha ina ganin haruna sai dai wani ikon allah wanda zai isa an kasashe su zo su komo a cikin ecos da haka mu muna hwata da ubangiji allah ya kare mu da cikin matsaloli don mai talaka yau babu abin da game daɗi irin ya ta shiwala duk inda yake su. to alhamdulahi mun ga tsaro wanda yake muna ya ta muna faɗin albarkacin bakin mu tun da gashi yanzu mutanen najeriya da suke cikin matsala kilo biyar kilo goma ka ci zai matsala yanzu magarba ta kama yau yau wanda zai kwana garin ga tsakanin araba da illela da suna ne suna da yawa ba su da iyaka ƙauyukan daga gaza kwaskon cikin birnin kwanyi kenan sai mu ce mu koyo alhamdulillah in na kai ƙarfi hudu yana yawo ban san akwai wata matsala gare mu ba kenan mu kuma kwanci hankali na muke so To Madalla, kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirin mu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau shirin zai shiga hukumar kula da masu bukata ta musamman ta Najeriya wadda aka kafa don kare muradin dukkan masu bukata ta musamman. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai sake leƙa hukumar kula da masu bukata ta musamman ta Najeriya, wacce a kafa ta don kare muradin dukkan masu bukata ta musamman, kama daga masu larurar rashin gani, kafa, kurame da dai sauransu. Bayan kammala wa'adin aikin James David Lalu a watan Agusta, an naɗa sabon shugaban hukumar mai suna Ayuba Birki Gufwan. In za a tuna shirin ciki da gaskiya ya zanta da Lalu, lokacin da masu bukata ta musamman suka yi korafin rashin sauraron bukatunsu. da barin kofarsa a buɗe. Lalu ya tabbatar wa wannan shiri matakan gyara inda magana daga nan ta kwanta. Yanzu kuma sashen masu bukata ta musamman sun yi korafin gara ma jiya yau. dan sabon shugaban Ayuba ya gayyato wani abokinsa mai suna Mr. Tanimu daga babban bankin Najeriya don ya taya shi aiki. Inda abokin ya zama wuka da nama da barazanar rage hatta ma'aikatan da suka yi aiki a zamanin lalu. tsohon mai bada shawara kan nakasassu a jihar kaduna akila abdullahi jugnu ya buƙaci garan bawal a baki ɗaya hukumar har sai an samu sauyi. Mm, alhamdulahi uh, gaskiya wannan canji da aka yi mana canji ne ba mai alfili ga duniya na ƙasashen da ke ƙasar nan ba uh, na farko dai an canja an kawo an canja kurma an kawo gurgu to kuma gurgun bai sa aikin shi ba gaskiya uh, da ya zo ga baki ɗaya sai soke kwangilar da james lalu ya jo bada wanda james lado ya ba da na akan ka'ida sannan duk wasu abubuwa da aka yi ya soke su sannan eh, yawancin ma'aikata ya canja musu waje wani suka san aiki sannan yana ya ɗauko wani wanda ake shi tanimu shi ke ba shi komi shi ke rubuta komi tanimu ba ma'aikaci ba ne tanimu ma'aikaci ne na central bank amma ya zo ya kaka gida ya hana shi aiki yana ma'aikata suna kuka da shi wallahi tallahi duk wanda zaka tambaya ga dai James Adu ba yare na bane ba dinin mu da shi ba Ayuba ba yare na bane ba dinin mu da shi ba amma wallahi billahi da zaka tambayi duk na kasa sun gara James Adu so dubu da ayuba saboda muna gaskiya ne ba mutumin da zai ba ni bukatan wani abu gare su abin da ke bukasa ci gaban na kasar sun da suke kasar nan ne ke bukata so ayu eh, james ya fi sa kai taimaka ma jihar da kasu za su fito zai taimaka sau lau da makarantu da sana'an yi da jali da kuma aiki karkashin jami'ar ya dauki ya dauki go sama da guda 100 aiki da kasassu different ministry kuma ya saka su kuma ya saba ya yi neman su kwangila janar da kanshi ke fita yake neman kwangila yake neman da za a taimaka ma wannan shi ko wani zama yake ki bace a office sai wannan tanimu sai abin da tanimu ya ce mashi to an taba haka kana kana ake a central bank ka zo ka ka gida ka ce kai chief of staff babu act din abin na na commission babu chief of staff sa ne to da kada ake sun taban ka da ka ce kada da yake da da commissions haka ake yi ya zai kashe commission gaba ki dai babu mun samu eh, minista bai ji ya ga minista ba muna karkashin minista na eh, humanitarians bai ji ya ganshi ba ya hana shi je ganshi to da minista da shi waye gaba so gaskiya dole a samu canji dole mu zai tsaye mana aiki ba zai tsaya fito za mu fito kwamu da kwakwata mun na ba mu kaunshi a sauke shi kawai ita wannan hukumar na san tun zamanin tsohon shugaba buhari aka kafa ta wacce kuma an yi ne domin masu fama da larura ta musamman ko kuma in ce wayanda suke rayuwa da kasa da ake cewa ba kasa waɗannan ba su samu a jiya su su samu nasara zuwa yanzu ya wannan hukumar ta yi tasiri kan rayuwarku gaskiya jo lokacin james ta yi tasiri gaskiya don ba inda jin bai je ba ya tabbatar ya saka na su babu akwai kaga muna da desk officer minister of finance wajen sojoji yan sanda dukkanin ma'aikatar da ka sani akwai hidden james da tabbatar ya saka ma'aikatan desk officer da su yi sannan shi ya kawo sound language aka tabbatar da shi compulsory duk inda kake tsammani a media wanda su yi news sannan shi ya kawo ci gaba na eh, sana'an yi da aiki da inda kai dan makaranta ne kaga makaranta za a samu kaki sannan ya samu wa ziyar mu scholarship wanda za su yi karatu ya tabbatar sannan ya tabbatar ya kafa zone zone na commission din ya bude kwanan suka bude a jos ya bude ya yi a zai yi a kaduna duka haka ya buɗe rashin da muke da shi a najeriya su ga ya samu ci gaba amma wannan da ya zo ci ke wallahi shi kuma shugaban masu bukata ta musamman na arewa yarima suleiman ya ce da hukumar kula da masu bukata ta musamman gwanda babu ita ga kuma dalilansa Eh, da hukumar masu bukata na musamman da mai ba mu shugaban kasa shawara a kan masu bukata na musamman mu da babu su ya fi gara ma a ce muna ma babu su saboda idan da babu wannan hukumar ko ina ka shiga za ka iya neman alfarma sai ayi saboda babu inda abin nan ne idan ba mai ba mu shugaban kasa shawara duk inda ka shiga za a ce muka babu mai ba mu shugaban kasa shawara ne amma muna matukar nadama muna matukar dama ce wa'annan su ne wakilanmu a kunshi shugabancin gwamnatin tarayya. Matsalar da yake daminmu mu mu masu bukata na musamman a yanzu a to rashin shugabanci a fadar gwamnatin tarayya. Da shugaban kasa zai amsa addu'ar mu ya zama bukatar mu shine na karshe a ce a soke hukumar masu bukata na musamman. A ce a soke mai bashi shawara kan masu bukata na musamman. to wannan shine bukatar masu bukatar musamman saboda idan babu kamar da na faɗa kai tsaye duk ma'aikatar da ka shiga za ka nemi alfarma amma duk inda ka shiga za ka ce sai ka ji an taimako an tattara wannan an kai ofisin ma'aikatar ku an kai hukumar ku in ka tattara in ka je sai ka je an ce an kai ma mai babu ma shugaban kasa shawara kuma yaushe fa da da sunan mu ake neman kuɗi kalubale ga masu bukatar musamman ci gaba da yin addu'a Allah kawo ranar da za a ce wannan masu ba mu shugaban mai ba mu shugaban kasa shawara da kuma mai ba ma da kuma hukumar masu bukatar musamman su yi fatan Allah kawo su ranar da za a gyara yaushe magana ɗaya ne sai ka ga su su ta alƙawarka wadda ba za su iya cika ba kuma wannan ba wanda ba na gaskiya bane. ne. To kamar yadda wannan shiri ya saba a kowane lokaci na baiwa dukkan wata ko wani da aka ambata damar kare kansa. Shugaban hukumar kula da masu nakasa ta musamman na Najeriya Ayuba Gofwan ya ce akwai rashin fahimta a zargin da aka yi masa. In saban tarihin wannan kwamishin kokawa da aka yi masu bukata na musamman din da yan uwansu da iyalansu da iyayensu da duk masu kaunan ganin an taimaka ma civil wood specialist su suka dauko ka don da matsalar na kasassu ba wani lokaci can yana on the ministry of youth um, social development hmm. wata ran kuma mai da shi ne zai kuma na shi yana nan dai ana ta yawo da shi but wannan commission is a product of strong agitation but idan ka assess rayuwar masu bukatu na musamman a Najeriya. In the last four years, da muna da wannan commission, da baya can da babu commission nan ba za su ga wani canji wani abun a zo a gani ba. Saboda haka eh, a don na gama wani jiya ma nake idan idan da tunubu ya wargaje commission nan wanda ya wargaje kuma ya da sauran wasu kwamishin da ya magin nashi da wasu da aka face out ni ba zan ma fito zanga-zanga cewa an dauke mana kwamishin ɗin ba saboda kwamishin ɗin bai taka wani rawan gani na gasu nan da za su an wani yabo. Hmm. But that was because of the uh, um, I don't know whether for one of the better words lack of vision na su ne barin gado da kuma andama ayuba an ce tun da ka shigo commission din kusan sai an baka shawara ne kake yin aiki ba kamar yadda aka san ka da kafin kai mukami ba da an san ka mutum ne mai kokari sosai wannan ba abin da zan ce illa jama'a ko ko rufin fahimta ko ko sun karya saboda kasan in ka shiga sabon organization dole sai ka yi abin da turawa suna kira reorganization ba san reorganization eh garan bawul yawwa garan bawul to abin da muna yi kenan muna garan bawul kuma gajon shi ne garin gado shi ya asasa a zamanin shi ne aka azusa wannan kwamishin saboda haka duk wani ma'aikacin da ka gani a wurin ya kawo shi so quite da lot of pay allegiance to him. And da an ga matsaloli da ipcc da su ESCC da sauransu an su BPP sun ma rufe wasu account an hana yin kwangila there are many things that were sorting out akwai kuma a cikin daraktocin wanda ba su so wasu jami'ai wanda ni na kawo as my personal aid wanda za mu haɗa hannu mai aiki tare da su masu sauraro abinda lokaci ba mu damar kawo muku kenan a yau amma kamar yadda aka an ambaci sunan wani tanimu da aka ce ya koma hukuma daga babban bankin najeriya za mu ji martaninsa kan wannan zargi a biyan waku mai zuwa danjin ci gaban shirin yanzu amadadin abokin aiki na nasiru adamu kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku nisar fil hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice To zara a takaice Isra'ila ta ce za ta rufe ofishin jakadancin ta da ke kasar Ireland a daidai lokacin da dangantaka ke kara tsami game da yakin Gaza inda jami'an kiwon lafiya na Falasɗinu suka ce sabbin hare-hare ta sama da Isra'ila ta kai ya kashe mutane sama da talatin ciki har da kananan yara. matakin da isra'ila ta dauka na rufe ofishin jakadancin ta ya zo ne a matsayin martani ga abin da minista harkokin wajen isra'ilar ya bayyana a matsayin tsare-tsaren kasar ireland na kin jinin isra'ila shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya sanar a jiya lahadi cewa zai baiwa kasar syria hatsi da sauran kayan amfanin gona a matsayin tallafin jin kai mako guda bayan faduwar gwamnatin abokin moscow shugaba bashar al-assad a cikin jawabinsa na yau da kullum zelensky ya ce a yanzu za mu iya taimakawa 'yan kasar syria da alkama da garin fulawa da kuma mai kayayyakinmu da ake amfani da su a duniya don tabbatar da wadatar abinci kafar yada labaran kasar koriya ta arewa ta kcna ta ba da rahoto a yau litinin kan yadda majalisar dokokin koriya ta kudu ta amince da kuri'ar tsige shugaba yun suk yol a ranar asabar majalisar dokokin koriya ta kudu a karkashin jagorancin 'yan adawa ta tsige yun a karo na biyu saboda yunkurin da ya yi na kafa dokar soji lamarin da ya girgiza al'ummar kasar ofishin jakadancin katara a siriya zai koma aiki a gobe talata kamar yadda gwamnatin kasar ta yankin gov ta sanar a jiya lahadi yayin da jami'an diflomasiyyar ta suka ziyarci kasar tare da ganawa da gwamnatin riƙon kwarya bayan hamɓarar da gwamnatin bashar al-assad doha ta rufe ofishin jakadancin ta a damascus tare da kirayen jakadan ta watan yulin shekara ta 2021 a farkon borin adawa da aka yi wa gwamnatin assad wanda ya rikide zuwa yakin basasa majalisar dinkin duniya za ta kafa wani kwamitin kwararru na kasar libya domin warware batutuwan da ke cike da cece kuce tare da dora kasar kan turbar zaɓe da aka daɗe ana jira kamar yadda muƙaddashin shugaban tawagar majalisar ɗinkin duniya ta faɗa a jiya lahadi tsare-tsaren siyasa na warware rikicin libya na fiye da shekaru goma sun tsaya cak tun bayan wargajewar zaben da aka shirya gudanarwa a watan disamban shekara ta 2021 a daidai lokacin da ake takaddama kan cancantar manyan 'yan takara. To masu sauraro da haka muka ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da hantsi. Misalin karfe takwas da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da karfe bakwai kenan agogon GMT da Ghana. Za a ji mu da maimaicin shirin. yanzu a madadin murtala faruk sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da wanda ya bada umarni dadi balawe da ma injiniyan mu na yanzu ni zahara aminu fage nake muku fatan alheri daga nan washington dc sai an jima da hantsi idan allah ya kai mu.